Wani magidanci mai suna Dr. Haruna Musa Bahago da ke zaune a garin Salka a yankin ƙaramar hukumar Magama ta jihar Niger, Najeriya, ya gabatar da takardar koke ga kwamishinan 'yan sandan jihar Niger akan wani hukunci da wata kotun majistare da ke Nasko ta yanke ma wasu mutane goma sha biyu da suka yi ma 'yarsa 'yar shekara goma sha ɗaya fyaɗe a can garin na Salka. Lamarin dai ya faru ne tun a ranar 19 ga watan 12 na shekara ta 2016 inda tun a wancan lokaci ne aka kama mutanen kuma kotun majistaren da ke Nasko ta ci su tarar naira 520 inda dama kuma tun da farko sai da 'yan sandan garin na NASCO suka karbi naira 325 daga hannun waɗanda suka aikata wannan laifin kamar yadda takardar koken ta nuna amma daga cikin jimillar naira 844 da aka karba daga hannun masu laifin naira 25,000 ne magidancin ya ce an bashi domin ya kula da yarinyar da aka sake sunanta wadda a yanzu haka take ɗauke ɗauke da juna biyu a sakamakon fyaɗen da waɗannan mutane goma sha biyu suka yi mata. Barista Ibrahim Regi shine lauyan magidancin ya yi ƙarin bayani. Rip fyaɗe kenan domin ya ne goma shekara goma sha ɗaya maza ƙaramin su a ciki shi da mai ɗan shekara ashirin da hudu duka sun asalahin su gaban kotu sannan kuma aka ce kotu ta kuma caje su mutanen nan sun kawo kuɗi sun ba kotu naira dubu ɗari biyar da ashirin a cikin dubu ɗari biyar da ashirin abun baƙin ciki abun baƙin ciki abin da aka ba mahin yari ne naira dubu ashirin da takwas na me kenan wai na ya je kula da ɗiye shi wannan wace kotu ce ta wannan a nan majisi kot ta ta nasku yanzu haka yariyar na nan gida ba lahiya kuma tana da ciki kaga abin da 'yan sanda da kotu suka ansa wurin mutane aka suke su naira dubu ɗari takwas da arba'in da biyar yanzu me kuke so hukuma yanzu akwai takardar da ya kai na koke a wani kwamishinan 'yan sanda na jihar neja a sake kama waɗannan mutane. A lokacin da na tuntuɓi ma'aikatar shari'a ta jihar Niger, ta ce ta san da batun kuma tana gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamarin. Shi ma dai kwamishinan 'yan sandan jihar Niger ya ce ya samu takardar koken magidancin in ji kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana. Eh, mun sami wannan korafin sannan kuma mai girma kwamishina ya ba da izini a bincika ya tura ma shi ACC ne a halin da ake ciki dai ma'aikatar kula da kare hakkin yara ta jihar Niger ta bayar da sanarwar shiga cikin lamarin barista maryam kolo ita ce babbar daraktar ma'aikatar to a akalla dai har yanzu dai bamu gan yarinya din ba amma muna sa rai zuwa yau ko gobe in allah ya da baban yayi alkawari zai zo da ita mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.